Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Fondation Hirondelle ke kira osa Hausa Studio Kalangu ce magana. Yau Litinin 18 ga watan Nuwamba 2019 karfe 5 da minti 30 ga kanin labarun. Baiwa 'yan jarida damar aiwatawa na aikinsu ga fannin kyautata siyasa da dubaru kan kiwon lafiya a ƙasar Nijar ma'udin wani ba da horo da ke gudana kenan a yanzu haka a nan yame za ku ji cikon bayani a cikin shirin. Yau sha takwas ga watan Nuwamba ake sallace ranar da aka keɓe duniya baki ɗaya ga yanayin sabuntawa. albarkacin hakan wata matashiya a Nijar da ta kware ga aikin sabuntawa ta ce kayan aikin da ake yadarwa tamkar zinari suke. A shafin ilimu na kowace ranar Litinin za mu samu cikakken bayani bisa ga tsarewar rigakafi gidan kaso a ƙasar Nijar kamar yadda kundin tsarin shari'a ya tanada amma sai bayan kun sha labaru. Masauraro barkamu da waraka na gunguma mandantani sai ku bi mu sha labarun dalla-dalla. Ƙarawa 'yan jarida masaniya domin ba su damar zartar da nasu aikin. ga kyautata siyasa da dubarun ga batun haifuwa a ƙasar Nijar shine manufar bada horon da ke gudana a nan yamme cikin satin nan zuwa ga 'yan jarida da suka fito daga jihohi takwas na ƙasar Nijar. Shahararren jami'in nan Dr. Bako Almuktar ya wa Hawa Usman bayani akai. Wannan aiki da ya haɗa 'yan jarida yana cikin tsarin ayyukan shirin da ke da manufar kyautata siyasu da dubarun iyali a cikin kasashe hudu su ne Nijar, Mali, Gine da Burkina Faso, ta da faɗaɗawa zuwa ƙasashen Afirka ta tsakiya da na gabashi domin kyautata waɗannan siyasu da dubarun iyali. Kenan ya shiga matakin ƙarfafa ƙarfi masu ruwa da tsaki na kafofin yaɗa labarai domin ba su damar taka rawar su a matsayin ɓangaren damawa. a matsayin abokan hulɗa domin cimma muradun shirin wanda shine sake tsara tsarin iyali da kuma kyautata siyasu da dubaru kan 'yancin samun kyau lafiya na iyali a Nijar. Mambobin ONG kungiyoyi masu zaman kansu da kungiyoyin sashen kiwon lafiya na yankin Yame da Tilaberi a ƙarshen satin da ya shuɗe sun kasance kan zaman ɗaukar horo a nan Yame manufar ita ce tare da su a bunƙasar da dubarun kyautata kawo buɗi ga batun shashawa a ƙasar Nijar wanda a yau yake bisa kaso 37 bisa ɗari kacal. Babban sakataren gamayyar Rasen Ila Sumaila ɗauke da cikon bayani. la euh, Kalubalen wannan shasha su ne na farko a kai ga wayar da kai da ganar da al'umma domin uwaye su amince kai ɗiyansu shaushawa. Tunda a yau ana samun waɗanda ke nuna tirjiya har ma a nan babban birnin Yamai. Misalin kamfan shaushawa na baya bayan nan inda aka samu misalin waɗanda suka ki fiye da ɗari uku. Waɗannan ONG ya kamata su tallafa ma ɓangaren kiwon lafiya da jami'an kiwon lafiya domin halartar al'umma game da batun tsarin kiwon lafiya ina ganin a yau ba abin ɓoyo ba ne ku ziyarci likitocin mu ko a nan yamai za ku lura cewa gaskiya akwai karamcin kayayyaki da an ka lura da karuwar al'umma da karuwar cututtuka akwai aiki sosai na kai koke-koke a bangaren gwamnati domin a samu kayan aiki domin kowane ɗan kasa kamar yadda kundin tsarin mulki ya ce kowa ya samu kyau lafiya hangen ruwasan sani shine na ganin kowane ɗan kasa ya samu kulawa kyau lafiya mai inganci kuma bisa bukatunsa. Sabuntawa zuwa gaba ma'udin ranar da aka keɓe duniya baki ɗaya a kan sabuntawa da aka sallace yau 18 ga watan Nuwamba da ke ambato na musamman zuwa ga matasa domin haɓakar da amfani da kayan da aka ƙera ta hanyar kayayyakin da aka sabunta. Madam Sani Amina Isa Ado ta ƙarawa Musa Hassan cikon bayani ga fasarar kalamun nata. Shara ta suma wuce gona da iri ya kamata a samu huta shi yasa aka ɗauki ranar sha hudu ga watan Nuwamba a matsayin ranar duniya ta sake sarrafawa. Bana an mai da hankali kan matasa don a jawo hankalinsu takin bikin shine sake sarrafawa don gobe don a nuna ma matasa muhimmancin sake sarrafawa domin su ne manyan gobe. Duk ayyukan da ake yi idan aka dama da matasa za a samu gamsuwa. Akwai ciwo a ce ƙasar Nijar na ɗaya daga cikin kasashen da suka yi da datti a nahiyar Afirka. Muna da ƙungiyoyin da ke kula da shara. Ya kamata mu rinka amfani da wuraren da aka keɓe don zub da shara. Amma abun a sha sai a rinka zub da shara a wasu unguwannin da ke bakin daji. Mahuta a nan ita ce a samu tsayayyar ƙungiya da za ta kula da tattaro shara ta sake sarrafa ta wannan zai ƙara bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Ƙasa za ta sake huska tunda shara tamkar zinare ce tulun zinare ma. A gaida Hawa Usman Somawar bada lasisin tuki samfarin biometric na cikin nawar somawa a garin Gaya, kamfanin da ke da yaunin ɗawainiyar buga lasisin har yau bai isarwa banki ba shaida ko ɗaya domin shirar da hanyar aiwatawar a bayanin da daraktan sufuri na gundumar Gaya Amidan Mohamed yama wakilinmu Fadal Alu. Mutane suna himmatuwa Matsala mu ne muka da su kaɗan mu ma ba daga wajen mu bane kayayyaki suna nan abin da ya hana mu shine daga wajen biyya mun taɓo kamfanin da ke da kwangilar aiki. ya kamata ya bada wasu takardu ga biyya da ake kira ke KR wani abu ne karami da ake likawa ga rasi da biyya take badawa da wannan rasi ne ake iya buɗe mahaja a halin yanzu wannan rasi ne ba a baiwa biyya ta gaya ba idan ba haka ba tun daga harkar ta biyya masu bukata suke suke da yawa kowace rana ta Allah akwai mutane da suke ja a shirye suke Daga yankin dandawa bari mu leƙa arewacin ƙasa mutum biyu suka mace da dama suka raunata hudu na cikin mummunan hali sakamakon wani hatsarin da ya afku kenan a ranar Alhamis da sahe bisa hanyar agada zuwa adar bisanat inkin Joseph ɗaya daga wa'anda lamarin ya afku da su da ke jinya a asibitin jihar ya shaida wa wakilinmu Anise Karim yadda lamarin ya faru. A karfe takwas ne na safe muna tafiya sannu akwai mota da ta yi faci a gefen hanya maimakon ya wuce motar ban san abin da ya faru ba ga direban ya mance ya wuce ta haka ne muka shiga cikin motar dalilin da aka samu mutuwar mutum biyu kuma ni da ke nan baya ga bakina jikina baya aiki mun kai ishirin da biyar zuwa talatin tare da kayayyaki an samu mutuwa biyu da waɗanda suka ji rauni da dama ni na je rauni a wuya ga hannuwa na rabin jiki jikina baya aiki idan aka taɓa ni ni kamar ba a taba ni ba ba na iyar zama ba na iyar komai likita ya ce matsala ce da ta faru wajen wuya don haka ne komai baya aiki a kaina a wani fanni kuma Dubani da Hallasai ƙungiyoyi biyu masu zaman kansu ranar Asabar da ta shuɗe suka shiryar da ajin farko na babban taron jiha a Doso bisa ga gargajiya da al'adu a yankin Zabarmawa da kuma Sanwayawa a cewar Abdu Zika Sambaize da ya halarci taron wannan al'adu da gargajiya za su taimakawa ga girkin kwanciyar hankali ga kalamun da Yama Ausi Abdurrahman. Al'uban zabarma suna da arzikin al'adu masu yawan gaske kuma ta hanyar wannan muhawara muna so mu kawo wa matasa da su gane cewa harshe da kabilu za su yar gogaya da kuma taimakawa ga zaman lafiyar kasa domin al'adunmu sun yi nuni cewa yara suna da matsayinsu tare da mayya daga tushen tarbiyya ta iyali ake iya tabbatar da kwanciyar hankali a cikin kasa babban makasudin shine gaskiya gudunmuwa ga zaman lafiya kwanciyar hankali da kuma halayya ta gari. cultural. Jakadan ƙasar Najeriya a Kotonu, ministan hulɗa na ƙasashen waje na ƙasar Benin ya yi kiransa domin samun amsa bayan hare-haren da aka kai wa 'yan kasuwar Benin a bakin iyakar ƙasashen biyu, haka muka ji faɗar a ranar Lahadi ta bakin wata majiyar hukumar Benin kiran da nama jakadan kasar Najeriya tamkar nuna rishin jin daɗin ƙasar Benin ne haka ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun Faransa AFP cewa da ministan hulɗa na ƙasashen waje na Benin Aurelien Abenonsi Juma'a da ta shuɗe sojawa da jami'an custom Duwan na Najeriya sun karya shingen kariyar shaguna da ke anguwar Aderomu a shaidar da Antoine Bamig Bola ɗan kasuwar Benin yawa AFP da ta tuntuɓe shi ta wayar talfo wasu mangasoshi kuma na shinkafa mallakar 'yan benin da ke bakin iyakar su ma sun fuskanci yanayin guda a cewar hukumomin garin dan adawan nan na ƙasar niger hamma amadu a yau dinna ya kasance a garkame a gidan kasan filinge kimanin kilomita 180 ga birnin yamme a cikin jihar tilaberi domin ya idasa zaman gidan kasan yari na wata takwas da suka yi mishi saura a cikin watanni goma sha biyu da shari'a ta yanka masa dangance da batun fataucin jarirai a cewar majoyin da suka hakikanta batun kuma na kusa gare shi suka tabbatar hamma amadu yau ne wajen karfe bakwai na sahe ya gabatar da kansa a gaban babban alkalin jamhuriya kanan aka kai shi a gidan kasan filinge ranar alhamis dai ne ya komo daga gudun hijira kuma ya yi ta'aziyar mahaifiyarsa da ta rasu ƙarshen watan Oktoba a nan Yame. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maraɗi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. Daga nan studio Kalangu birnin Yami anguwar kwar Kano labarun da rahotannin ke zo muku yanzu kuma ga rahoton na musamman. Kundin tsarin shari'a na ƙasar Nijar ya tana da 'yancin wucin gadi ga duk ɗan ƙasar da shari'a ke tuhuma. Wannan falarar ta danganti ne da mutunta halin zartar da wato zaton da ake ga laihin da mutum ya yi wato a shafin hilin batutuwan shari'a na kowace ranar litinin goje maryama maimuna gazibo a cikin firata da balkisa hamidu ta kara mana bayani a kai duk mutumin da ake zargi da wani laifi za a iya bashi incin yawatawa domin ka ajiye a saka mutumin da bashi da laifi a gidan kasu sai bayan bincike ya nuna yana da laifi domin ƙarin bayani sai mu saurari goje maimuna gazibo A Nijar tsarin doka ta tabbatar da sakin talala ga duk ɗan ƙasa da kotu take tuhuma ma'ana in an tuhume ka da wani laifi ya kamata ne doka ta tuntuɓi juju ku zamna a gida juju ya yi nashi bincike ƙa'idodin shi sun yi niyyar mutunta rashin laifi da kundin tsarin mulki ya kafa hana kulle mutanen da ba su da laifi gidan yari tsawon watanni har zuwa shekaru kafin a yi musu shari'a shayin layi na ɗari da talatin da ɗaya ya ce a cikin wasu yanayin juji yana sa mutumin kaso kahin a yi mishi shari'a. Menene hanyoyi masu mahimmanci A lokacin da kason ne kawai hanyar adana shaidodin ko abubuwan laifi, hana mutumin da ya yi karar ya kuntata wa mutumin da ake tuhuma ko kuma in kason na iya hana wani cin hanci tsakanin mutane. Akan al'amarin kwaya, ta'addancin Boko Haram, fadar manoma da makyaya da ake samun mutuwar mutane da dama. Rike mutumin a kaso yana iya ceto rayuwar shi. Alhali al'amarin ya sha bamban da hakan kullin nan baya da tushe kuma babbar kotun za ta iya karyata shi. Kullin da ya kamata ya yi kada ya ɗau wani dogon lokaci yana da iyaka. Menene wa'adin wanga kamu na wucen gadi? Misali mutumin da ya yi zalunci ƙaramar sandar da za a bige shi da shi shine kasan shekaru uku in juju ya ajiye shi ya kai watanni shida jujun zai iya sa shi a sakin talala. A al'amarin kisa za a kulle mutumin tsawon watanni sha takwas ba tare da an mai shari'a ba bayan watanni sha takwas kinnan in juju bai rufe rufe rikodinsa ba yana iya fita daga kason juji mai bincike na iya ƙara wa'adin har na tsawon watanni goma sha biyu wannan kuma so ɗaya ne ake ƙara shi wuce wa'annan wa'adodin ana yi wa mutum sakin dole ne a jimilce babu wanda ya kamata ya yi kaso har zuwa shekaru hudu ko shekaru biyar aka yi tuhumar da bata da tushe akwai hanyar da za ta bawa gwamnati damar a biya ka kishin laifi duk abin da na ce bai shafar kisa sa wa mutum guba ko juya hankalin al'umma al'umma wa'annan a hannun masu shari'ar su take. Duk abin da ya sauka kenan a madadin dukkan wa'anda suka dafa shirin ya kai da gare ku ni na ku dan badan da Alit malaman Mungu ke muku sallama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu mu huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.